demokradiyya a yau. Cikin shirin menene fa'idar jawabin da gwamna ‘yan rufa'iye kan sanatoci uku daga jihar Kaduna? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bara mun gabatar da shiri dangane da kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i lokacin da ya ce shi ba a ja da shi, domin duk wanda ya ja da shi sa mutuwa kamar yadda ta faru da marigayi shugaba Umar Musa ‘Yaraduwa, ko kuma tsohon shugaban Najeriya Gullak Jonathan wadda ya rasa kujerarsa saboda ya ja da Nasiru. Mun kuma yaba masa saboda matakin da ya ɗauka kan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bai wa ‘yan ƙabilar Ibo su bar arewacin ƙasar. Wannan karon Gwamna ya rufa'i sanatoci uku daga jiharsa su ya saka a gaba. Wa'annan dattijan banza suka fito suka ce kada a bada wannan baki. Me yasa ba su san a bada wannan baki Domin su maƙiyan talakawan jihar Kaduna In an fara hanya a garin ba su san a gama. An fara gyara asibiti ba su san a gama. an gyara makarantu biyar sauran goma da ba a gyara ba ba su a gyara a yau babu makiyan talakawan jihar kaduna kamar su da hunkuyi ke sani da ɗan ba allah ya ne mu jihar Kaduna Allah ya mayar musu da amin. majalisar mu na tarayya daga wannan jihar. jiha Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu ma wayannan tsinannu. In suka shigo Kaduna, ɗaya ku mishi aski, ko aske gemu ɗaya. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano wace irin fassara ko kallo suke yi wa wannan jawabi da gwamna Rufa'i ya yi? To, irin waɗannan maganganun na gwamna Nasiru Rufa'i muna kiransa a turance hate speech wato ko ka ce jawabin nuna ƙiyayya ko ka ce jawabin hargitsa mutane ko ka ce jawabin da ka iya haifar da tarzoma kuma um, yan siyasa sukan yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa dawo ba Dr. Luka wannan rashin rashin tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ne ko kuma dai alama ce ta cewa 'yan siyasa suna cikin wani hali watakila suna hangen waɗannan mutane ko abokanan hamayya su ko kuma daga cikin su waɗannan mutane da suka sa a gaba watakila sun takura musu. To ba ma takurawa za a ce ba, sai dai a ce wato ba sa son hamayya ko kaɗan. kawai sun mai da mulkin demokuraɗiyya kamar mulkin mulukiya shugaba sai dai duk abin da yake a ce to kawai ko yaya fuskanci hamayya ko daga cikin gida ko daga waje sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta. A fahimtar ku Malam Nasara da fa'a gani yake kamar waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujera zama gwamna ne yasa ya kure maleji haka a kansu? Da haka da kuma wato yadda gwamnonin Najeriya suka zama wasu ƙananan alloli yadda ake musu tumasanci yadda ake musu wato biyayyar biyayya ta rufe ido wato ido rufe ko shugaban ƙasa ba a yi wa haka eh, gabna ya saba ɗin kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so ya saba 'yan majalisarsa su ce masa to kawai ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita fa ba daidai ba saboda haka koyaya wani ice ga wani abu ba daidai din ba ko kuma ya samu saɓanin ra'ayi da shi to shi kenan sai ya haukace sai giyan mulki ta tashi yanzu nan shi kenan sai irin waɗannan kalamun na na na hargitsa mutane na jan watan zuri Ta Sa'idu Ahmedu ka me yaya kake kutanta wannan magana da ya yi waccar cewa ba a hamayya da shi ko kuma ba a ja da shi saboda waɗanda suka ja da shi ga makomarsu. Eh, shugaba Umar Musa eh, ya raduwa marigayi Allah ɗauransa. Eh, Jonathan da ya mm. ja da shi ya koma Otuko. Sai kuma mm. gashi yanzu irin wannan magana tasa. me haka ke nuna game da eh, kamun ludayin nasiru rufai a maganin shugabanci tana nuna wato na farko bai yi nadamar wancan kalamai da iba na biyu tana nuna cewar wato um, siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokradiyya ba ko da ya rabauta demokradiyya to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulukiya ne a zuciyarsa ah, saboda haka ah, wato ya sake maimaita irin wannan maganar kuma ba ta da bambanci da waccan za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kaɗai ne kasan zai tirza wajen abin nan kuma garin tirza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci wannan eh, sakon kenan ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun baiwa 'yan ƙabilar ibo wa'adi su bar arewa amma kuma shi hmm. ga irin lafazin magagganunsa <laughs> wallahi har gwandama waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi wanda ice sun yi ba daidai ba a kama su to shi ba a tashi yake ba cewa eh a halaka mutane in suka shigo gari saboda haka ba wani abu ne idan wannan ba ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kota a wannan lokaci da suke kan kujera ba sannan kuma na biyu eh, sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli yan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar ɗan majalisa wani lokacin ɗan majalisa ma ba ma na jiha ba na tarayya sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera zai zauna a ƙasa an ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu takalma Eh, Dr. Dukawa matsalar um, fushin Nasir da fa'i kamar yadda ka sani na da kan wato rance da aka nema ko kuma gwamnati ta nema a bankin duniya. Akwai hurumi ga Nasir da fa'i ya wannan magana saboda abin da suka yi masa na hana jihar samun waɗannan kudade? Babu, aikinsu suka yi. Aikinsa shi aikinsa ne ya zauna yi mulkin gwamnati mulki a matsayinsa na gwamna. sannan kuma aikinsu ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar siyarje a yi wannan bashin ko kada siyarje. Na san cewa ka yi magana cewa saboda rigar kariya da suke da ita yanzu ba a iya jansa kai shugaban kotu amma duk da haka hukumomin tsaro daga walau daga shugaban ƙasa ha zuwa a daidai a tarayya ba wani abin da hmm. za a iya yi na irin jan kunnen irin waɗannan mutane saboda fitinar da ka iya biyo wani na ƙasa da su ma shugaban karamar hukuma ma yi irin wannan magana na iya tunzar mutane balle a ce gwamna? Kwarai kuwa ya kamata a ce shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari ya kamata a ce kai majalisar ƙasa ma za ta iya tsawatarwa ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan Um, kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da ba daidai ba ne. Masu mu da wannan fashin bakin Allah ya kama ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Sale Shehu Ashaka wadda ya sama mana sautin gwamna ‘yan rufa'i da Dr. Sa'id Ahmed Duka wadda ya mana fashin baki da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.